أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yau sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci mai albarka masallacin imam malik na juma'a da ke gaida muna cikin karatu a suratul an'am mun tsaya a kan aya ta ɗari da talatin da ɗaya

Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika allam yankun rabbuka muhlikal Haka hakanan cewa hakika ubangijinka baya halakar da wata alƙarya da zulmin da zalincin da suka yi wa alaha gafilun alhalin mutanen wannan alƙaryar suna ga falallu wani kullum darajatun min mu'amil kuma kowanne suna da darajarsu na abin da suka aikata wa ma rabbuka da ghafilin amma ya'malun kuma ubangijinka bai zamo mai gafala daga abin da suke aikatawa ba Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura wannan tattaunawa da aka yi a baya tsakanin wato aljanu da mutane da suka ba da amsa na tuhumar da Allah ya yi musu a ranar alkiyama kamar yadda muka karanta aya baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ya ma'asharar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati ya kutara taron mutane da aljanu shin ban turo da manzanni ba ne sun zo sun karanta muku ayoyi na sun muku gargadi bisa haɗuwarku da ni a wannan ranar sai suka ba da shaida cewa ya ubangiji ka turo annabawa kuma sun zo sun faɗa mana kuma mun riski lokacin da ka ɗiba mana ga mu yau mun zo zuwa gare ka kuma mun tabbatar abin da muka yi a duniya gujewa umarnin kai to sai Allah ya ce zalika wannan maganar da aka yi da waɗannan mutanen da waɗannan aljanun a baya wanda suka kafa cewa Allah Allah ya kurra buka muhlikal qura dan ba zai zama Allah subhanahu wata'ala ya halakar da wata al'umma da zulmin da zalincin da suka aikata ba wa alaha ghafilun alhalin alinta suna gafalallu wannan malamai na tafsiri sun yi duba ga wannan gaba ta wannan aya cewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ya yanke hanzari ga al'ummatai cewa an tura musu manzanni sannan kuma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ba zai kama mutane ha kawai a lahira ya yi musu azaba na laifukan da suka yi ba har sai an sake tuntubarsu su a ranar alkiyama don ya zama da su da kansu sun yi ikirarin cewa e lallai abinda ake tuhumar su da shi haka ne ba zalunta su aika Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wani wajen yake cewa wa in min ummatin illa Salafi fiha babu wata al'umma da aka taɓa yi a duniya ba sai Allah subhanahu wata'ala ya tura musu wanda zai gargaɗe su kaga kenan an yanke musu hanzari kuma an san haka amma duk da haka saboda adalci irin na ubangiji ba zai zo kawai a lahira ya ce kawai a ɗebi mutane da sun su da aljanu kawai a sasa a wuta ba a sai an tattauna da su sun tabbatar wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafiri su yi wa kansu da kansu shaida cewa sun kasance su kafirai ne hakanan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tanibu tabu kuma hakika mun tura wa kowace al'umma manzo akan cewa su bauta wa Allah shi kadai wajtani wa tagut kuma su nisanci duk wani abin bauta wanda ba Allah Allah subhanahu ya yayi wannan adalcin na tura wa kowa saboda dama ya faɗa kamar yadda ya faɗa cikin suratul Isra cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula babu wanda za a yi masa azaba a lahira fa an tura masa manzo ya gaya masa cewa wannan abin da kake yi kuskure wannan abin da kake ba daidai ba ne ga hanyar da Allah yake so a bi to idan ka bi shikenan in baka bi ba shikenan shashin malamai suna maganar cewa da Allah subhanahu wata'ala yake zalika allam yakun rabbuka mu'likal qura bi zulmin wato shin bi zulmin shashi suka fassara cewa da zalin da kafircin da wa'annan mutanen suka yi wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yanke musu hanzari ya tura musu manzo sannan kuma an zo lahira ya yi musu magana cewa yaya suka samu kansu a duniya suka faɗi ga halin da suka samu kansu suka karyata abin da Allah ya tura musu sai Allah ya ce zalika wannan Allah ya kun rabbuka muhlika alqura bi zulmin cewa Allah ba zai halakar da wata al'umma da zalunci ba wanda da yawan malamai sun ce wannan fassarar ba sai ba saboda asali shi Allah duk abin da ya babu zalunci a ciki ko da da Allah ya halittu mutane bai tura musu manzanni ba kawai ya kyale su ba wata shari'a suka zo lalira ya ce me yasa ba ku bauta min ba suka ce Allah ai ba mu san ka bai to wuta zan sa ku babu zalunci a ciki so da shi ya halitta abun sa kuma shi ya hukunta abun kamar kai ne da abin da ka mallaka a nan duniya misali ɗan kuɗin ka in ka ga dama ka ce abin da za ka amfana shi in ka ga dama ka zubar a hanya in ka ga dama ka ba wani sadaka in ka duk sai abin da ga dama an mallaka mai shi to Allah shi yana da mallaka ma fiye da wani saboda kai in ka kalli mallakar da kake samu a rayuwarka mallaka ce temporary ba cikakkiyar mallaka ba ce eh, inda za ka gane yanzu yanzu kudin da muke da su mallakar mu ne ko ba mallakar mu bane mallakar mu ne amma mallaka ce cikakkiya hatu kwanaki da aka ce ka mai da su lambobi a banki ba har ka je ka mai da su ba da mallakar ka ne ai ba wanda ya isa ko eh, ba wanda ya isa yau din nan ga ma sai a tare ma duk wanda suke aljihun ka yau gwamnati sai an su sai duk kuɗin da yake hannun mutane an daina karɓa kan bankin da suka karɓa waye zai karɓi naka ba da haka ba cikakken mallaka take da ita ba shi Allah ba wanda zai mai wanda ba wanda zai mai wanda da haka shi cikakken mallaka ce in yayi haka ma ba zalunci ba dan haka wannan bi zulmin din tana da ma'anar cewa ai cewa su suka zalunci kansu shirkar da suka yi domin kalmar zulm a alƙur'ani takan zo da ma'anar shirka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a kisan liqman al-hakim yace inna shirka ya bunayya inna shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba dan haka malamai suka ce anan ana nufin da shirkar da suka yi saboda dama da wato wa'anda ba ci shirka bayan Allah ya gaya mana cewa illa ma sha a rabu ko sai wa'anda Allah ya ɗauke daga ciki su za su fita daga cikin azaba to su wa'annan wa'anda ba suka mutu da shirka su wa'annan Allah subhanahu wata'ala ba zai fitar da su daga cikin wannan azabar ba wa ahliha gafilun ahalin mutanen wannan abun mutanen garin ya zama na suna gafalallu ya zama na suna gafalallu ma'ana Allah subhanahu ta'ala baya yin haka kawai mutane suna zaune suna rayuwarsu ba tare da an turo manzo ba kawai Allah ya halakar da su Allah baya ba ba sa ba yana da iko yayi kuma ba wanda ya sai ce masa me yasa amma ba sa ba ba sunnarsa ba ce ya halakar da mutane suna ga falalu abinda ake nufi da gafala shine ga wani abu abubuwa su zo a gabanka da yawa sai ka shagalta da wani kaban wani ne gafala ka shagalta da wani kaban wani to ne. su yanzu ba za su zama gafalallu ba tun da ga bautar Allah ga san zuciya ga bukatun rayuwa ga kaza to Allah ba zai azabtar da su don sun gafala da bautar Allah sun bi son zuciyarsu ko kuma sun bi abin da bukatar rayuwarsu yau da gobe take kai suka bi suka yi ba tare da an turo musu da manzo an fito kuma ko hada wannan abin da rayuwarku suke bukata da bin Allah wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kaga ai a lokaci guda an ce ka hada bi kenan yi bukatar ka ta rayuwarka sannan kuma a lokaci guda ka nemi yardar Allah ka nemi yardar Allah to Allah ba zai azabtar da mutane dan sun shagalta da bukatar rayuwarsu ba har sai ya turo musu da manzo ya ce wasu to kuma a haka kuma ku nemi yardar Allah in suka ki to sanan sai kuma Allah ya turo musu da sai ya musu azaba kamar yadda ya faɗa wa makon na mu'azzibina hatta na ba a rasula ba za mu yi azaba ga kowa ba har sai mun tura musu da manzo Allah madaukakin sarki ya ce wa li kullin darajatun min ma'amil ko waɗanne daga cikin halittun Allah na daga cikin mutane da aljanu darajatun suna da wani matsayi na daraja da za su samu min amilu gwargwadon abin da suka aika shashin malamai suka ce wannan maganar tana magana ne akan aljin wal insu da aka faɗa a baya ya ma'asharar insu wal jin alam cikin rusulun minkum ya qusuna alaikum ayati to wannan wayanda suka faɗa din suka ce su shahidina ala anfusina annahum ala annahum kanu kafirin waɗannan din su wanda suka kafirce din su ne Allah yake faɗa cewa kowanne a cikin su na daga mutane da aljanun nan kowa yana da azabar da zai gamu da ita gwargwadon ya ko gwargwadon aikin ma'ana idan an je la'ira ita ma azaba hawa-hawa hawa-hawa wanda ɓarnanta ta yi yawa to azabarsa ta fi yawa wanda ɓarnanta ta yi baya-baya ko sai kaɗan to azabarsa shi ma sai ka zama ka shashin malamai kuma suka ce Allah yana magana ne akan mutane da aljanu gaba ɗaya nagari da ba nagari idan aka je lahira kowa zai samu daraja ne gwargwadon abin da ya aikata a duniya idan mutum ya yi aiki na gari to aljanna hawa hawa ce gwargwadon darajar aikin ka gwargwadon aljanna da za ka shiga shi ya sa manzan Allah sallallahu ya ce wato aljanna tana da ƙofofi kowace akwai wacce za a wanda za ta shige ta sannan haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa aljanna hawa hawa ce akwai wacce akwai wato aljanna da Allah subhanahu wata'ala yake fada a cikin suratul waqi'a yake cewa wa ashabul yamin wa ashabul yamin wa ashabul wa wa man al-muqarrabin إذا wa الوقع عليكم وقع الحسن وخاطر wa أعلان في الأرض رجع وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحم تكذا أنا كبي ذاك الله سبحانه وتعالى يا صفنك الجنة كلا كلا يا فقي واتو واتو الجنة تمكسنتا الله wata ita ce aljanna wata za ka same ta a ciki darajarta da sifar da Allah ibata sifa ce mai girma sannan kuma za ka samu wata bata kai ta bata a sahabul yamin bayan ta mukarrabin akwai ta ashabul yamin ashabul yamin ita ce za ka da Allah ya ce sun sidirin maqdud wa talhin mandud wa zillin mamdud wa ma'in masku wa fakihatin kafira idan ka da ana magana akwai sidirin maqdud wa tal'in mamdud ita kuma ta sahabul eh, ta muqarrabin ba ta muqarrabin Allah ya na fi jannatin na'im sai Allah ya ce sunnatun min al-awwalin Allah ya ce fi jannatin na'im ya kira ta su ya ce jannatin na'im ko aka faɗi ni'ima ce sakanciya amma su wa'ancan ta a sahabul yamin sai aka ce fi sidirin maqdus sai aka faɗi irin ni'imar wacce ni'ima ce kullaka ita ce ta annabawa da siddiƙai da shahada da salihin wannan kuma ta wa'anda suka ba sai ake zancen fi sidirin maqdus akwai magariya wa talhi akwai talhi akwai wazilin akwai inuwa tun da kana ana magana inuwa taƙaitaccen abu ne an fahimta ana magana magariya wato aljanna ce amma kamar ka ce aljanna ɗan kawai. an fahimta eh aljanna ce daraja ce an fahimta amma ka tun da ana ma magana akwai su magariya in kana neman su magariya ai ƙauye ake tafiya ko in ana neman inuwa da za ka shiga ana cewa akwai inuwa duk ƙauye ake zuwa ko amma abin ni ba kana magana ne a ciki fa a ci inibi in inuwa mutum zai shiga shiga daki ya kunye ac an fahimta <laughs> air condition ya samu ya samu kujera ne lauci ya zauna amma ta ana ba maganar magariya ana so ita ma aljanna ta yanka shiga ka wuce ka wuce zara amma dai bata kai wannan ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum zai roki aljanna ya roki aljanna wanda take wato firdaus al'ala an fahimta to kenan Allah ce. wani kullum daraja ta mai ma'amilu wanda suka yi aiki na gari su ma a daraja daraja Allah ne sa sa aljanna a daraja daraja Allah ne sa sa aljanna kowanne yana kan darajarsa da za a saka shi gwargwadon jajircewarka da imaninka da aikinka na gari da ikhlasinka to gwargwadon aljanna da za ka shiga ke shi dai wanda aiki na garba zai taɗe ba inna allaha la yudhi'u ajaral muhsinin Allah baya ta aikin wanda suka kyautata aikin su amma su ma hawa hawa ne to haka kuma wato su ma waɗanda suka saba wa Allah ita ma wuta hawa hawa ce ita ma wutar hawa hawa ce wato ita wuta wato nutso nutso ce shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal munafiqina fi darkil asfal akti suna can ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wuta kala kala sai akwai wata za a saka munafukai akwai wata za a saka mazinata akwai wata za a saka masu kaza kowane irin laifi maciya riba akwai duk Allah subhanahu wataala manzo Allah ta zuwa ya sifanta uh, wutar ita ma hawa hawa Don haka nan wani kullun darajatun mai ma'amilu kowa zai samu darajar aikin da ya aikata shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi darajar mutane sai ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan na kaga suna can gaba Allah ya ce minan na wasu diƙina kaga tuddiƙai suna nan su ma kai sun yi gaba wa shahada sannan akwai shahidai sannan wa salihin akwai salihai wa suna ula'ika rafiqa kaga ita ma yanda aljanna take hawa hawa to haka kuma wuta ita ma take hawa hawa haka take hawa hawa haka nan tun daga azabar kabari da komai da tambayar da za a samu a kabari duk kowanne hawa hawa ne wali kullun darajatu min ma'amilu Allah subhanahu wa ta'ala wato yake gaya mana cewa a lokacin da wato al mabiya suke korafi akan waɗanda suka ja su zuwa ga halaka a ranar alkiyama a wajen Allah sai ce Allah ya musu ninkin azaba Allah ya musu azaba ninkin ba ninkin a kan azabar da su ake wato su mabiyan ne suke cewa waɗanda suka ja su zuwa bata suke roƙon Allah Allah ya musu azaba zaifa minan nan Allah ya musu ninki akan wasu za a wuta sai Allah subhanahu wataala ya ce qala wa li kullin wa li kullin dhaifun walakin la ta'lam sai Allah ya ce kowanne ko kudin akwai irin ninkin da za a yi muku na makauniyar biyayya da kuka yi su ma akwai ninkin da za a yi musu na jan mutane zuwa ƙasa da suka wannan duk yana tabbatar maka da cewa kowanne za a yi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijinka bai kasance wanda zai gafala daga abin da mutane suke aikata ma'ana kar mutum ya ɗauka cewa da aka ce kowa za a masa azaba gwargwadon laifinsa kowa za a yi masa rahama da gafara gwargwadon aikinsa mutum ya ɗauka wai Allah zai gafala da wani abu wa ma rabbuka da ghafilin shi Allah ba wani abu da zai iya ɗauke masa hankali wai ya manta da wani abu da kai babu duk abin mutane suke da Allah ya kyale su kyale su yayi saboda ne saboda akwai wani lokaci da Allah subhanahu wataala ya aje zai saka wa kowa da abin da ya aikata wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara inna rabbaka labil mirsad lalle ubangidan sai yana dan amadakata kuma yana kididdige aikin kowa yana kididdige aikin kowa kowa zai je ya karɓi sakamakon abin da ya aikata wa ma rabbuka bi ghafilin ubangijinka bai zamo mai gafala ba da abin da mutane suke aikatawa ya zama ya shagalta da wani abu ya bar wani abin ya kubuce masa babu wani Allah maɗaukacin sarki ya ce wa rabbukal ganiyyu dhur rahma kuma ubangijinka alganiyu mawadaci ne ga barin bayinsa zur rahmatin kuma ma'abucin rahman Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da algina kasancewarsa mawadaci cewa shi mawadaci ne ga dukkanin bayansa su kuma bayi dukkaninsu mabukata ne a gurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid ya ku mutane ku mabukata ne a wurin Allah wallahu huwal ganiyyul hamid Allah shine modaci kuma abun godewa wannan yana nuna maka cewa wato sifar gina wadata sifa ce lazima ta Allah madaukakin sarki ko da yake ana cewa mutane ai wani mawadaci ne ko wani mawadaci ne to wannan bai sa kuma an sifa ya zama ya haɗa sifa da Allah wadatar Allah sifa sai lazim shi kuma ɗan adam wadatar sama talauci domin sanda ya samu wani abu na wadata sannan yake ƙara bukata a gurin ubangiji sannan yake ƙara bukata a gurin ubangiji in dukiya ya samu to daga san da ya samu dukiyar kuma sai ya fara bukata babba a gurin Allah shine Allah ya tsare masa dukiyar kasa zai ta wannan fatan kuma ya tafa fitaka da karfinsa da yajinsa da shigarsa da fitarsa Allah ya tsare masa wannan wadatu in lafiya tsere shi ya wadatu to kuma daga sannan yake roƙon Allah ya kare masa lafiya ko me kuma ya samu na wadata da ake ganin wadata shi ku Allah babu wannan wadatacce ne mai cikakkiyar wadata mai cikakkiyar wadata zur rahma kuma ubangiji ne ma'abokin rahama malam yake cewa ai wa huwa ma'a zalika rahimun bihim duk da wadatar Allah cewa baya da bukatar komai ga bayinsa to duk da haka kuma yana musu rahama wannan kuma alfarma ce da gare shi alfarma ce da gare shi ita ma rahama sifa ce ta Allah lazim koyaushe Allah mai rahama ne ba wani sanda Allah ba mai rahama ba ne koyaushe Allah mai rahama ne don haka duk da kasancewar bayi abinda suke yi wa Allah na ba daidai ba to ma'azalika rahimun bi mai gafar mai yin rahama ne a gare su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah bin nasi rahim lalle hakika Allah ga bayinsa ga mutane mai rahama mai abuwa mai rangwame ne rahimun kuma mai rahama haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ce in ya sha'ayi zuhibukum wa ya tsakhalif min ba a ba'dikum ma ya sha'u kama an sha'akum min zurriyyati min akharin Allah subhanahu wataala yake cewa in ya sha'a sha'ayi zuhibukum in Allah ya ga dama ko in Allah ya su so yuzhibukum zai tafiyar da ku ya ku mutane wa yastakhlif min ba'dikum kuma ya musanya wasu a bayanku ma ya sha'u waɗanda ya ga dama kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yanda ya samar da ku daga wasu mutanen daban ana Allah subhanahu wata'ala kamar yanda ya samar Allah yana gayawa wato ƙurin shawa da kuma duk wanda yake jin wannan aya cewa Allah mawadaci ne su mutane kafi tsammanin cewa bautar da suke ko nagartar da suke yi za su amfanar da Allah ko kuma mutum mai tsammanin cewa lalatar da yake yi za ta cutar da Allah duk ba za su cutar da Allah shi yasa Allah ya ce wa likullin darajatin min ma'amil kowa za a saka masa da gurgudun aikin da ya yi ma'ana aikin ma da kake yi yau da gobe ba fa Allah ka ce ba in ka ba Allah ne to ba wai amfanar Allah kake wai kamar yadda ɗan adam idan yana mulki idan mabiya suka yi masa biyayya ci gaba ne a gurinsa shi Allah ba shi da ba ruwan tarbiyyarka kai ko ba yi ba ba za ka amfana da shi shi yasa a hadisi kudusi wanda yana nan ma cikin arba'una hadisi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato a cikin hadisi kudusi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin ko ma za da zalika fi mulki shay'a Allah subhanahu wata'ala yace da mutane gaba ɗaya da aljanu za su zama masu takawa ta ƙurewa ta ƙawa wacce babu wani mai ta ƙawa kamar ta kamar ta kawa a nan sallallahu alaihi ko sirri na abubakar misali a ce kowa ya zama kamar sirri na abubakar to wannan ba zai ƙara komai a mulkin Allah ba zai ƙara komai a mulkin Allah ba zai kara wa Allah girma ba ba zai ƙara masa daraja ba ba zai ƙara masa alfarma ba shi duk wannan a ƙwararsa to shine anan Allah subhanahu wataala yake cewa sannan kuma in ma mabarnata ne suke barna to kasi tsammanin cewa barnarsu za ta cutar da Allah domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisin da yake cewa walau walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum na kanu ala abdar qalbi rajulin minkum da a ce tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta da mutane da aljanu duk za su zama wato fajirai fajirci kamar na fir'auna to wannan ba zai ba zai rage wa Allah komai a mulkin sa Na haka nake nan cikakkiyar wadata ce to anan kuma shine Allah yake gayawa Qurayshawa da suke ta zuwa suna ta ƙa'ida suna cewa ai musu kaza su ba da gaskiya ai musu kaza su ba da gaskiya Allah ya ce in ya sha ku? kun gaba da kuke ganin ku Allah in ya ga dama zai iya tafiyar da ku gaba ɗaya. in kuna ganin wai ku bin Allah da za ku yi kama wata alfarma za ku yi masa to in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku tafiyar wannan ta ɗaya biyu ko dai din ya karɓi rayuwar ku din ya kashe ku a sake haifar wasu ya tashi wata al'ummar duk ya karɓe ran mutane ya tashi wasu kamar yadda Allah ya taɓa gadawa a kisar da ya ba akan Uzair lokacin da ya zo ga wata alƙarya ya ce an na yi huyi hazi Allah ba da mauti. ba ma ta Allah mi ata amin sun ma ba ka qala kawna bil qala bil yawm a can karshe Allah ya ce wanzur ila wanzur ila al izami kayfa nanshiga thumma kalli waɗannan asusuwan yadda muka tashe su Asusuwan da daga gari khawiyatan ala ursha har gidajen sun rushe ba kowa ce wai to yanzu ya za Allah zai raye wannan gari Allah ya nuna masa ya ɗauki ransa a gurin shekara ɗari aka taso da shi aka ce to kalli wanzur ila al-izami kayfa nashudha mana nasuha la aka nuna masa gashi to Allah subhanahu wata'ala yana da ikon yayi wannan in ya ga dama zai tafi da ku don haka kai ma yanzu rage ganin wai ko kana bin Allah ko kana saban Allah in Allah ya ga dama zai tafi da kai ya karɓi ranka ka gani za a ci gaba da bauta ko ba za a ci gaba in ya mutum yake ganin duniya za ta ci gaba da zama ko ba za ta ci gaba da zama ba komai zai ci gaba wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u Allah ya samu wannan madin filaci ai allazi ya sha'u ya samar da waɗanda ya so waɗanda za su yi masa bauta in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku kafirai ya kawo waɗanda za su yi masa bauta ya zama duniya babu wani in ba musulmi ba ba wani in ba mai da'a ga Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a wasu ayoyin yake cewa wallahu gani wa antumul fuqara wa in ya sabdil qauman ghayrakum Allah yake cewa in kuka bada baya kuka ki yi abinda nake so ku yi sabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu mutanen ba ku ba sun malaya kunu amsalaku sannan kuma sun zo za su zama kwatankwacin kuma su za su yi abin da ake so kama an sha ku min zuriyat qaumin akharin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya samar da ku daga wasu mutane da da da babu su aka samar da ku Allah madaukakin sarki yace inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin inna ma tu'aduna lalle haƙiƙa abinda aka yi muku aka yi muku alƙawari la'at zai wa ma antum bimu'jizin ku ba za ku gagara Allah ya hukunta kuma babu wani wanda zai iya gagarar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ne yace inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin Allah subhanahu wata'ala yana bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ya gaya musu cewa innal ladhi yu'aduna bihi min amri al-ma'ad wannan alƙawarin da ake musu da ake musu gargadi da shi akan lahira to al'amari ne da zai zo zai zo ba makawa la mahala ba makawa zai zo wa ma antum bi mu'jizin ai wala tu'jizuna Allah ba za ku iya gagarar Allah ba wani wanda zai gagara Allah madaukakin sarki Allah qadirun ne ala i'adatikum Allah mai iko ne bai dawo da ku bayan kun mutu bayan kun zama turaban kun zama ƙasa rufatan kun rididdige kun zama ƙasusuwa waɗanda wato suka rididdige Allah zai dawo da ku ibn abi hatim ya kawo hadisi duk da malamai sun ce hadisi ne da ifi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani adama in kuntum ta'qiluna fa'uddu anfusakum min al-mauta ya ku yan adam in dai kuna da hankali to ku rika lissafa kanku a matsayin kawai matattu kaga inna ma tu aduna la'atin kenan ko lalle abinda aka yi maka alƙawari zai zo to kaga wanda aka yi masa alƙawarin da ya san zai zo ai kawai sai lissafa kansa yana misali yanzu wanda aka yi shi gidan kurkuku aka yanke masa hukuncin kisa ai me suke littafa kansu matattu da an zuwa na magana ba za a ce ncc condemn wanda aka yanke musu hukuncin kisa musamman sun tabbatar ana zartar da kisa da haka da abin da za su dama su ai kuma me zai faru dai ai su mutu a mana saboda suna so saboda sun san alƙali ma a duniya ya yanke hukunci gwamnatin gaske tana zartarwa to balantana Allah madaukakin sarki ya mana alƙawarin cewa lallai akwai wata rana da za ta zo za a juya babu mu a wannan sanar da Allah subhanahu wa ta'ala walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajalu Allah ba zai jinkirta wa rai ko da da sakan ɗaya ba in lokacin ta ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa wallazi nafsi bi yadihi inna ma tu'aduna la'atik sai annabi ya kawo na ce lalle na rantsa da wanda raina yake hannunsa lalle alƙawarin da aka yi muku zai zo wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba za ku zama kun gagara Allah ya kasa muku hukuncin da yake so da haka kowa ya zama cikin shiri ya sani cewa alƙawarin da Allah ya yi babu makawa wannan alƙawarin zai zo kuma Allah zai zartar da abin da ya alƙawari babu makawa Allah maɗaukakin sarki ya ce قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فتا مس يا رسول الله يا قومي يا قوم تانينا اعملوا على مكانتكم في ايكي akan wannan tafarkin da kuka yarda shi tunda dai an ga muku gaskiya an ja hankalinku kun ji kubi to wannan kamar wato tawbih ne ana wato yi musu gatse to ku je ku yi abin da ko ga dama ku je ku yi abin da ko ga dama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul hud yake cewa wa qul lil ladina la yu'minu i'malu ala makanatikum inna 'amilun wantaziru inna muntaziru Allah madaukakin sarki yake ga musu yace ya rasulullahi ga ya musu wa kullin ladina la yu'minuna ga yawo waɗanda ba su imani ba i'malu ala makanatikum ku yi aiki a bisa kafircin naku ku ci gaba da yi inna amilun mu ma za mu aiki akan hanyar da Allah subhanahu wataala ya nuna mana wantaziru ku jira ku gani inna wantazirun mu ma za mu jira mana kamar dai abu ne a ga yawo mutum a ce masa to ga shi dai an ce ga abin da kake so ka yi to in ka so ka yi za ka gami karshen abu kaga wannan ba wai umarni ne aka baka cewa ka je ka yi za ka yi farin ciki ba eh, kamar gatse da bahaushe yake cewa gatse ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi cewa inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi ko idza lam tastahi fasna shi in baka jin kunya ya abin da ga dama ma'ana ka je ka yi in rashin kunya tana da rana to ka tafi kai sai za ka ga sakamakonta za ka ga sakamakonta to nan ma kamar haka Allah subhanahu wataala ya da manzo Allah ya gaya musu qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amin ko ga musu ya ku mutane ya ku mutane ku je ku yi abin da kuke ganin yayi muku ku je ku ci gaba da aiki akan wannan matsayin naku inna amilun mu ma wato muna yin aiki zami aiki akan abin da Allah subhanahu Ta'ala ya umarce mu da shi sai Allah madaukakin sarki ce fa sawfa ta'lamuna man takun lahu aqibatu dar da sannu za ku san wane ne kyakkyawan karshe zai kasance a gare shi da sannu a cikin mu za ku ga waye zai kyakkyawan karshe innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle haqiqa Allah baya kubutar da azzalimai baya rabautar da su baya sa su rabauta mana anan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mun cewa su je ci gaba da aikin da suke yi da sannu za su ga kyakkyawan ƙarshe na waye hakika Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarta ya ya cika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin sa da yace masu da yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masu fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar da sannu za a za ku san wane ne zai zama yana da kyakkyawan ƙarshe Allah ya cikawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawarin nasa sai da aka wayi gani manzo Allah sallallahu alaihi sallam a wannan shekarun da yayi shekara 23 da uku a rayuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo ya mallake garin Makka gaba daya garin Makka ya dawo karkashin kulawarsa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya mallaka masa wurare daban-daban ya kuma dora shi akan abokan gabarsa daga ƙarshe kafin annab sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah har sai da ya zama yankin larabawa gaba ɗaya musulunci ya mamaye shi ba magana ake yi ta kano ko ko iya a gaba ɗaya kamar ka ce afirka yankin bakar fata to a wannan yankin yankin larabawa gaba ɗaya musulunci ya mamaye shi a wannan lokacin hakanan bahrain su ma musulunci ya je ya mamaye wannan wurare duk wannan ya faru a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya koma ga Allah sannan bayan komawar annabi sallallahu alaihi wasallama ga Allah sahabbai a lokacin halifancinsu sai da suka cinye wato gaba ɗaya yankin gabas ta tsakiya sai dan ba a rasa ba musulunci har sai da suka shigo da shi afirka har sai da musulunci ya taho a lokacin sai na umar har sai da aka musulunci libya har aka wuce libya aka ci gaba da yada musulunci kaga kyakkyawan ƙarshe na waye na masu tsoron allah ne shi yasa allah subhanahu wataala ya azurta manzo allah sallallahu alaihi da sahabbansa da kyakkyawan ƙarshe kamar yadda allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa kataballahu la'agaliban ana wa rusuli Allah ya yi wa kansa alkawari cewa lallai shi zai yi nasara da manzanninsa su za su yi nasara hakanan Allah subhanahu wata'ala ya ce inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayatid duniya. mu haƙiƙa mu. ba da nasara ga manzanninmu da kuma waɗanda suka ba da imani a rayuwar duniya kin a duniya Allah zai ba su nasara wa yau mai yaƙumul ashhad da kuma ranar da shaida za ta tsaya yau malayan fa'uz na ma'azirato ranar da azzalimai in suka ba da uzurinsu Allah ba zai karɓa ba kamar da makaranta a baya da Allah subhanahu Ta'ala ya ce musu wato qalan naru maswaqu khalidina fiya.' Allah ya da suka gama ba da uzurin su rabbana samta ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana allazi ajjalta lana qala qala an-nar Allah ya ce wuta ce muku muku sannan suka zo suka ba uzuri a gaba rabbana samta ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana allazi ajjalta lana duk da suka gama bada da uzurin su Allah ya ce wuta ce muku muku kaga a ranar alkiyama Allah subhanahu wataala dama ya faɗa ya ce wato wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimin ma'ziratu ranar da azzalimai mushrikai uzurin su ba zai amfane su ba walahum la'anatu kuma a wannan ranar suna da nisanta daga rahamar Allah walahum su'ud dar kuma suna da mummunan gida gida da za su zauna suratul ghafir kenan haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad katabna fi zaburi min ba dhikri anna al-ardha yari a ibadiyar salihun Allah madaukakin sarki yake cewa haƙiƙa mun rubuta a cikin zabura cewa ƙasa ƙasa Allah yana gadar da ita ga bayinsa ne na gari Allah yana gadar da ƙasa ga bayinsa ne na gari wannan kuma shine sunnar Allah subhanahu wata'ala sunnar Allah subhanahu wata'ala yana ba da nasara ga bayinsa kuma yana halakar da waɗanda suka saba masa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wala nuskinanna wala nuskinanna wala wala nuskin min ba'dihim kuma sannan za mu kafa ku a doron ƙasa a bayansu. Haga wannan wannan shine wata wasa ah, na man kuni lahu aqibatud da da sannu za ku san wane ne zai zama yana da kyakkyawan ƙarshe. haka nan Allah subhanahu ta'ala yake faɗa yake cewa wa'adallahu allazina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم عملا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا Allah subhanahu wata'ala ya yi wa muminai alkawari cewa zai dawwamar da wato ikonsu a doron ƙasa tsohon zaman ƙasa amma da sharɗin shi ne cewa ya abuduna ne su bauta min wala yushrikuna bi shay'a in dai mu'mine sun tsaya suna bautawa Allah ba sa shirka da shi a doron ƙasa, to shi kuma Allah ya yi alƙawarin zai dawwamar da darajar da kimarsa a doron ƙasa. har duniya ta gani wannan ne alƙawarin da Allah yi yewa mu'minai yewa kuma waɗanda suka bijire masa waɗanda suka bijire masa Allah ya yi musu alƙawarin za su gamu da su'ul iqab su'ud za su gamu da wato mummunan sakamako wayanda kuma suka bi Allah za su gamu da kyakkyawan sakamako abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki daya idan na yi kuri a ciki Allah ya gafarta mu Allah wa asin aki mata na fil umuri kulliha wa addinna min khizyi dunya wa azab al akhir Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wa fusuq wal isyan waj'alna min ar rashidin Allahumma atina nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum